الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله barkan mu haduwa da haduwa a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da sha nawa ga wata yau sha bakwai ga watan rabi'u sani wata na hudu a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da uku bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da bakwai ga watan shida shekara ta dubu biyu da biyu miladiya ina mana barka da warhaka barkanmu da saduwa bayan lokaci na baya da ya wuce a tsari irin wannan duk lokacin da na zo in dai mun samu lokaci mukan karanta littafin umdatul ahkam karatu da muka yi na karshe mun tsaya ne a karshen darasi na ashirin da biyu kamar yadda masu raba da labari suka bani labari ni kan bai rike ba yau za mu tashi darasi na ashirin da uku kuma za mu tashi ne babul khushu'i fi salati haka ne ko babul khushu'i fi salati babin da yake magana dangane da yin khushu'i a cikin sallah Abin da ake kira da al-khushu' wato shine kaskantar da kai risna ma Allah subhanahu wa ta'ala tara hankali a cikin sallah daga farkonta zuwa ta wannan shine khushu'i waɗansu malamai na fassara shi da tsoro to tsoro kuwa na sa mutum ya tara hankalinsa kan abu dan don abin da kake jin tsoron ya same ka zaka tara hankalinka wajen tunanin ya zaka yi ka kubuce masa ina fatan kuna fahimta zamu tashi kan babul khushu'i fi salati الحديث السابع sabi'u wal 20 ba'da al mi'a hadisi na 20 na 127 an aisha anha أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي wannan hadisi an karɓo shi daga ummuna Aisha Allah shi kare yadda a gare ta tace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salla fi khamisatin yayi salla a cikin wani nau'in tufafi da ake kira khamisa shi kuma khamisa tufafi ne mai faɗi wanda ɗaura shi ake a jiki wani lokacin yakan tsaya a kogo wani lokacin yakan kai har ka ɗora akan kafaɗar kai sauka ƙasa da gwiwoyinka to amma bambancin shi da sauran tufafi yana da zane wato tufafi ne wanda ba ba launi ba launi ɗaya bane a jikinsa ta iya akwai launuka sama da ɗaya a jikinsa an gane ko shi suka ce kisa'un murabba'un lahu a'lam tufafi ne wanda yake da kusurwa ko gefe guda hudu kamar zani kenan sannan kuma laha alam yana da zanuka a jikinsa yana da zane ba zane ɗaya bane ba an gane ko manzon Allah ya yi sallah da irin wannan tufafi fa nazara ila alamiha nazara so ɗaya sai ya tara hankalinsa yana kallon wannan zanen kamar kallo ɗaya kawai haka yi a cikin sallah sai kuma ya koma ya ci gaba da sallarsa wato wannan tufafin ya dan ja hankalinsa abin da yake kila bai wuce rabin minti ba sama a ce minti daya cikin mintuna sha biyar ko ashirin da manzan Allah ya yi wajen sallah yanzu an sami rabin minti ya tafi wajen kallon wani tufafi mai zane da ya sanya a jikinsa shine fa nazara ila a'lamiha nazra falamman sarraf yayin da ya kammala sallah kal sai ce da sahabbai izhabu bi khamisati hadhihi ila abi jaham ku ɗauki wannan tufafin naku kaiwa abu jaham abu jaham wani sahabi ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dama shi ya aikawa da manzon Allah kyautar wannan tufafin kun gane da kyau wannan tufafi da ya ɗauki hankalin manzon Allah cikin sallah Abu Jaham ne ya aika masa to dai kammala sallah sai ce ku tafi da wannan tufafin ku kaiwa Abu Jaham Watu ne bi ambijaniyati abi jaham ku je ku kawo mun tufafin abu jaham din da ake kira ambijaniya lafazin ambijaniya da yawa alhamza fataha da yawa ba kasra ambijaniya wato tufafi ne mai kauri wanda yake baya da laushi tufafi ne mai kaushi kaushi a jikinsa baya da alfarma baya da kima baya da tsada tufafi ne galibi talakawa ke amfani da shi saboda rashin hali an gane ko kamar dai kaki an gane ko ku je ku kawo min an bijaniyati abi jahab fa innaha alhatni anifan an salati fa innaha domin ita wannan rigar da na cire yanzu alhatni anifan dazu ta shagalar da ni an salati gabarin sallata gabarin tara hankali cikin sallata ku je ku kai masa ita mai kyan ku karɓo mun tsohuwar in rinka amfani da ita ko ku kai masa wannan mai zanen ku karɓo min maran zane in rinka amfani da ita dan ita mai zanen tana ɗaukan hankali na a cikin sallah don haka ba zan ƙara yin amfani da ita ko fahimta wannan hadisi dangantakarsa da wannan babi kaga anan manzon Allah na son ya samu cikakken khushu'i a cikin sallarsa da haka duk abin da zai dan ɗauki hankalinsa komin kankantarsa sai ya kokarin nesantar da shi dan ya sami a halarto zuciya a cikin sallah wanda wannan shine khushu'i kuma shine siffar mu'minai qad aflaha almu'minun allazina hum fi salatihim khashi'una waɗanda suke da khushu'i a cikin sallah wato tara hankali a cikin sallah ina fatan kuna fahimta mala yace ma yu'khadhu min alhadith abinda zaka iya koyo cikin wannan hadisi na farko mashru'iyatul khushu'i fi salati wa fi'l al-asbab al lahu wal ibti'ad an kulli ma yushghilu fi salati farkon abin da zaka fara koya cikin wannan hadisi shar'antuwar tara hankali cikin sallah shari'a ne doka ce daga Allah mutum ya tara hankalinsa cikin sallah da aikata dukkan waɗansu sabubba al asbab al jalibat lahu masu kawo khushu'i din masu kawo tara hankali wal ibtiadu an kulli ma yushghilu fi salah da ne santar dukkan abin da zai shagaltar da mutum cikin sallah wato mun fahimci wannan a cikin abin da manzon Allah yi na nesantar da abin da zai zai dauki hankalinsa ko ya kuma kawo abin da zai tara masa hankalinsa domin in ya zanto tufafi mai tsada na daukar hankali to mai araha ba zai tara hankali ba in ya zanto tufafi mai zane-zane da launuka a jikinsa na hana tara hankali to wanda yake ba haka ba zai tara hankali ba zai ba zai hana tara hankali zai sa mutum ya tara hankalin sauri guda na biyu an ishtighal al-qalb al-yasir la yakdahu fi salati zuciyar mutum ta dan shagalta kaɗan da wani abin da ba sallah ba hakan baya bata sallah domin da yana bata sallah da sallar manzon Allah ta bi ta baci amma gashi bata baci ba amma malam yace al yasir idan abin da ya ɗauki hankalin naka ɗan kaɗan ne kun gane da kyau wannan ya nuna idan yana da yawa fa sallah za ta lalace ko kuwa ma'auni dai shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa so da dama mutum zai salla ba abin da ya samu a cikin ta sai rabin lada wani ba abin da ya samu a ciki sai ɗaya bisa uku wani sai ɗaya bisa hudu wani sai ɗaya cikin biyar wani sai ɗaya cikin shida har ya ce wani ma ba abin da zai samu sai ɗaya cikin tara ma'ana idan an kasa sallar da ya yi ta minti goma minti tara da yana tunanin waɗansu al'amura daban minti ɗaya ne ya ci nasarar tara hankalinsa cikin sallah to ladan da za a baka na wannan daidai minti ɗayan ne kuna fahimta da kyau minti tara kenan ta tafi a haka da haka lalle ne mutum ya tara hankalinsa cikin sallah kenan to amma malamai suna kasa tunani a cikin sallah kashi biyu kashi na farko tunani cikin al'amura na duniya wanda ba su da alaka da ibada kashi na biyu tunani cikin al'amuran da suna da alaka da ibada misalin kashin farko kana sallah kana tunanin saye da sayarwa ɗinka kana sallah kana tunanin an yi ruwan shuka gobe za ka fita noma kana sallah kana tunanin wata harka da ka baro a ofis waɗansu al'amura na duniyanka wanda ba su da alaka ta kai tsaye da ibada amma misalin kashi na biyu kamar kana sallah yau kana tunanin gobe za a fita jihadi kana cikin sallah kuma kana tunanin waɗansu marayu da wane ya bari yaya za mu yi mu ga mun tallafa mun riƙe su basu su tagayyara ba kana sallah kuma kana tunanin wata makaranta ta islamiyya a unguwarku take neman gurguncewa yaya za a yi a tallafa wannan makaranta ta tsaya ba ta karye ba kana sallah kana tunanin gobe gobewar haka kila ina cikin jirgi na tafi umara ko na tafi aikin haji to kaga wannan dukkan su tunani ne wanda suke da alaka da me da ibada to irin wannan tunanin malamai sun ce baya lalata sallah kuma baya rage ladan sallah an gane ko Umar dan Khattab yake cewa ya so da dama nukan sami tunani na dabarun cin nasara akan abokin adawa a filin daga yayin da nake cikin sallah yana cikin sallah ne sai irin wannan tunanin ya zo masa an gane ko to kaga wannan yana cikin ibada ga kuma wata ibada daban ku dan rinka yar kabbara yar kadan ku yar kadan ta ishe mu ko ba sai ku da an fahimta ko to kun ga dai tunani a cikin sallah yadda yake kenan dan haka idan mutum ya yi tunani ne kan wani abu na ibada to wannan babu laifi kuma baya rushe sallar mutum ko baya rage ladansa amma idan mutum ya yi tunani kan harkoki na duniya duk da bai lalata sallar gaba ɗaya ba amma zai iya haifar da tauye lada rashin samun cikakkiyar lada na sallah din na uku karahatu tazwiqil masajidi wa naqshuha wa naqshiha wal kitabati fiha lima yajlibuhu min istighal al musallin fi an-nazar ilayha a cikin wannan hadisi mu koyi zamu fahimci karhancin kawata masallaci wa naqshiha da yin zane a cikin masallaci wal kitabati fiha da yin rubutu a cikin masallaci a bangon shi na ƙasa ko na sama ko da ayar qur'ani zaka rubuta ko da kalmar shahada ce an gane ko ko da asma'ullahi husna zaka rubuta makaruhi ne bid'a ne bai tabbata cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka duba babin da yake magana kan masallatai cikin sahih bukhari da aka zo za a jaddada masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Umar dan Khattab ke cewa injiniya ko architecture din da ke kula da ginin yace akinnan nasa min al-matari fa iyyaka an tusaffira aw tuhammir fataftina an-nasa an dinihim aw kama qal yace kaga kai wa mutane rumfar da zata hana su ruwa ya dake su kar ka sa mana wani fanti ja ko ka sa mana wani fanti yalo kawai ka fitin mutane daga a cikin addinin su ma'ana ya hana ko da yin fenti don zai ja hankali to a yanzu kuwa idan ka ce dan masallatai ba za a yi fenti ba ta za ka kawo sabon addini ko misali idan kana kasashe irin namu sai wani ya ce maka to saudiya fa <laughs> masallacin kaba ba da fenti ba masallacin madina ba da fenti ba sai ka ce da shi mala'iku ne suka rubuta suka yi su ne la ya sunan Allah ma amarahum ya aluna ma yu'marun sahabbai ne suka yi a lokacin annabi ne aka yi lokacin da mai masallacin ya gina masallacin shi manzon Allah a Madina da ya gina masallacinsa idan an yi ruwa ma ya ɗora goshinsa cikin sujada sahabbai suka ce da ya dago goshinsa sai kaga tabo a nade shi ko irin da bai na kasan ba a yi ba rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi to yanzu kuma dan wani ya zo ya gyara ya yi fenti kuma sai kamar da fenti addini ko dan wani ya rubuta ismin lahil azamu sai kamar da wannan addini ko wani ya rubuta wa annal masajidil lahi ko wani ya rubuta duk dai abin da za a rubuta a jikin masallaci wannan ba shi zama addini ko ya zama daidai ko da Saudiya ce ta yi Saudiya ba sa kuskure kurakuransu nawa ko gani a duniya za ku iya kirgawa to sa kirga wannan cikin kurakuransu Allahu akbar da haka ana daukan addini ne kai tsaye daga kalallahu Allahu Rasulullahi Allah ya ce manzon Allah ya ce Saudiya su ma kamar jinsin mutane ne maganar su bata zama hujja aikin su baya zama hujja sai an tsora akan sikelin Allah ya ce manzon Allah ya ce abin da ya dace da Allah ya ce annabi ya ce a bi su abin da bai dace ba kuma a kyale musu kayan su mun yadda yin ana auna nauyin al'umma akan sikeli a yau a ban kasa lalle al'umma su suna ɗaya daga cikin tsarkakan al'umma in an kwatanta da wanda ba su ba amma ban wannan bai nuna kuma ba sa kuskure ba suna da alkhairi mai tarin yawa suna da daidai mai tarin yawa suna da kokarin taimakon addinin musulunci ko da dukiyarsu ko da abin da su kuma a wajen ɗaya suna da kurakurai irin nasu su ma bil adama ne kamar mu abin da suka yi na daidai mu koyi da su mu bi su akai mu shi musu albarka abin da suka yi na kuskure ba tsine musu ko la'anta su zame ba amma mu kyale musu kuskuren su su rike kayan su mu mu bi daidai din ga ayoyin alkur'ani nan ga hadisan bukhari nan to me kuma zaka ga kana kafa hujja madina ko kudus ko makka ko an gane ko wato karhanci ne a yi wa masallaci ado makaruhi ne karhanci ne a yi zane karhanci ne a yi rubutu a jikin masallaci lima ya jilibuhu min galil musalli rafi nazar ilaiha don hakan na jawo wato masu sallah su shagalta wajen kallon wannan zanen ko wannan fentin da sauransu kuma yana daga cikin abin da ya kamata mutane su kiyaye za ga wani lokaci a masallaci a matsayin a sa fitila ɗaya irin wannan kala ɗaya jikin masallaci ko jikin asumiyar masallaci sai ga an sa fitila kala daban-daban irin fluorescent din nan wani green wani blue wani fari wannan duk ƙari ne kan kuskure din an gane ko masallaci ba ɗakin ado bane ba masallaci ɗaki ne na ibada kada kuma wani ya zo ya ce maka ya Allah ya ce ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin sai a ce kai ne aka ce kai ado amma ba ce kai wa masallaci ado ba khuzu zinatakum bai ce khuzu zinatal masjid ba ashe azina zina dun lakum la lil masjid ko manzon Allah ya aikata wannan aikace amma dan ka gane zina me ake nufi da zina tufafin ya zanto ba mai najasa bane ba mai datti bane wankakke ne tsaf tsaf kila ma hadda turare a jiki amma ba ce ba lalle ya zama mai tsada ko mai ɗaukar hankali tun daga shi manzan Allah ya tare mai tsada mai ɗaukar hankali ya ce a kawo masa mara tsada amma wankakke ne ta tasba datti babu annaki ya irin ta datti a wuyan hannu ko a wuyan rigar ko a hannu ko a wani abu wannan bai dace ba so ake idan mutum zai je masallaci ya je tsaf da shi rigar kan mai tsafta ce inda hali ya sa turare don saboda jama'a su ji kanshi mala'iku ma su ji kanshi ya tsaftace jikinsa ya tsaftace tufafinsa sannan kuma ya tsaftace bakinsa ta hanyar yin amfani da duk abin da zai fitar da datti ta yadda ba za a ji warin bakinsa ba don lokacin da kake zikirin Allah ko karanta ayoyin alkur'ani mala'ika na matsowa kusa da kai ne amma idan bakinka na wari saboda ka ci albasa ko ka ci tafarnuwa ko wata daddawa ko wani abu sai mala'ika ya kauce dan zaka cutar da shi addinin musulunci na tsafta ne shine ku zo ta kuma inda kulli masjid na hudu fihi jawazu لبس malabisi المعلمة للرجال ashe ya halatta mutum ya sanya tufafi mai zane zane domin da bai halatta wa manzan Allah ya sa da bai sa ba amma ya ce a cire ta dan saboda tana ɗaukar hankalin su cikin sallah amma bai nuna sa ta a cikin harkokin duniya kuma ya zama haramun ba kun gane ko halaccin sa ta cikin zaka kasuwa zaka office zaka waɗansu bukatu wannan babu laifi amma a cikin sallah duk abin da zai dauki hankalinka sai ka cire shi sai ka sa wanda ba zai dauki hankalinka ba وفيه استهباب قبول الهدية جبرا لقلب المهدي وتوددا إليه sannan a cikin hadisin akwai mustahabbancin karban kyauta idan mutum ya baka kyauta ka karba mustahabbi ne jabran li qalbil muhdi domin wato ka dadada zuciyar shi wanda ya baka kyauta din saboda duk wanda ya baka kyauta kake karba zai ji ba dadi an gane ko amma idan sadaka ce kana da dama kake karba in baka cikin waɗanda ba sa cin sadaka wanda ba sa cin sadaka su kuma su ne masu hali da ya baka ce ga sadaka suka ce ai bi halatta in ci sadaka ba dan ina da hali sai da abiya mara hali dan manzo Allah ce la tahillu sadaqatu li ghani la li dhimirratin sawi dukkan mutumin da yake mawadaci ba shi halatta a bashi sadaka dukkan mutumin da yake mai karfi da zai fita ya nema shi ma ba zai ci sadaka bai fita ya nema dan aka ce mai karfi kaso santolabi haramun ne ya ci sadaka shi ma la tahillu sadaqatu li ghani la li dhimirratin almirra shine alquwa zu mirratin fastawa haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi aiki sabo ke wa tawaddudan ilayhi kuma domin ka sa ya zanto an samu kauna tsakaninku da shi ma'ana in ka karbi kyautar mutum kamar ka bude kofa na alaka ta kyautatu tsakaninka da shi dan gashi manzo Allah ya karbi kyautar rigar kuma da ga cewa tana daukan hankali cikin sallah sai ya ce a mayar amma bai ce ba ku mayar masa kayansa sai ya ce ku mayar ku karɓo mun wata a madadinta an fahimta ku wato kenan ya halatta idan mutum ya baka wani abin da kake ganin kai ya yi maka kwarjini da yawa ko kuma akwai wata maslaha ka ce a canja abin da kaza musamman in wanda zaka nema kasa da wanda ya baka ne amma kar ka nemi sama da <laughs> mazala bai nemi sama da wanda aka bashi ba an gane ko kamar mutum ya aiko ma kyautar keke sai ka ce a kumayar masa ku karɓo mun mashin ni besma nike so ka ka nema abin da ke so da wannan ko ya baka mashin ka ce mota a ya baka mota ka iya cewa a ni mashin ma ya isa yanzu ne nake kauye cikin gidan kara ina zan ajiye mota ba da garejin da na sata ni kaina ɗakin da nake kwana ya yake amma bani mashin kuma sannan mashin ya fi dacewa da ni tunda hanyar da nake bi hanya ce ta yan kasa zuwa gona zuwa ɗauro itace zuwa wani abin da ina zan shiga da mota wannan wurin ku kawo mun mashin ya ishe ni ma'ana da mutum yana tsakiyar daji inda ba da kusa da kwalta kenan da keke da mashin da mota da mashin wanda zai fi amfani a can mashin zai fi dan mota kullum sai ta kafe da an gaishe an ga matsalar sai dai a kauce masa dan zai ce motarsa ta kafe wuri guda a jiya ta yashi wa fihi annahu la ba'sa min radd al hadiyati li sababin wato babu laifi mutum ya mayar da kyauta da aka bashi in akwai wani sababi walakin ma a bayanin sababi da a sai dai kai bayanin sababin da yasa ba za ka karba ba kamar mutum yana ta'amuli da dukiya ta haram sai ka ce ba zan karba ba saboda kai kana ta'amuli da dukiya ta haram kawai shi yasa ba zan karbi kyautar ka ba da dukiyar ka halal ce da na karba misali hatta la yaqa fi qalbihi shay amfanin ka faɗa masa sababin dan kare samu damuwa a zuciyarsa na bako wa fihi husnu akhlaqin nabi sallallahu alaihi wa sallam haythu radda alaihi al-kisa al-mu'allam wa kisa a'lam wato akwai kyakkyawar ɗabi'ar manzon Allah da ya mayar da wancan tufafin sai nemi a bashi wanda ba shi ba li yu'allimahu ko li yu'limahu annahu ghairu mutarabbi'in an hadiyatihi don ya sanar da shi cewa ba wai yafi karfin kyautarsa bane ba a'a wannan din ce kawai nake so ka canja min da wuta an gane ko qala shaykhul islam ibn taymiyah shaykhul islam ibnu ya ce wala raiba anna alwaswasa kullama qalla kallafin salati kana akmala wato waswasi duk lokacin da ya zama kaɗan a cikin sallah to hakan ya fi mayar da sallah ta zama kamila wallazi yu'inu ala zalika shay'ani abinda ke taimakawa mutum ya kaucewa waswasi a cikin sallah abu ne guda biyu na farko quwwatul muqtadi wa da'afu shaghil abu na farko quwwatul muqtadi wato a sami abin da ke jawo wato khushu'i din a cikin sallah an gane ko a samu abin da ke jawo wato abin da menene wallazi yu'inu ala zalika shay'ani quwwatul muqtadi wa da'fu shagil da kuma da'fu shagil da'fu shagil shine abin da ke shagaltarwa ya zanto baya da karfi abin da ke jawo tara hankali ya zanto yana da karfi abin da ke shagaltarwa kuma ya zanto baya da karfi in an samu baban nan guda biyu to sai sallah ta zama ta kammala amma al-awwal na farko فاجتهاد العبد أن يعقل ما يقوله ويفعله ويتدبر القراءة والذكر والدعاء ويستحضر أنه مناج لله تعالى كأنه يراه فإن المصلي يناجي, يناجي ربه بالتي أبو نفركو اجتهاد زوتيا bawa ya yi ijtihadi ya yi kokari wajen ya hankalci ma ya kuluhu me yake faɗa a cikin sallah wa ya fa'aluhu me yake aikatawa wa ya tadabbara qira'a ya rinka lura da karatun qur'ani abin da yake karantawa ma'anonin wa zikr da zikirai da yake yi wa du'a da addu'a da yake yi wa yastahdir annahu munajil lillahi duk mutumin da ya samu cin nasarar wannan cikin sallah to ya samu khushu'i daga lokacin da kace Allahu akbar wato kai kabbara din zuciyarka na hararo ma'anar Allahu akbar kana nufin ubangiji ala shine akbar akbaru min kulli shay'in fil ardi wa fis sama akbaru min kulli ma alam wa bala alam Allah shine mafi girma sama da abin da na sani da wanda ban sani ba sama da duk abin da ke cikin sama ko ƙasa ubangiji ala ne mafi girma shi yasa suka ce lafazin Allahu akbar kusan yana ɗaya daga cikin zikiri mafi kamala shi yasa ma sai bai zo da alif da lam ba ba ce ba al akbar kamar yadda ake cewa al a'la sabbihi isma rabbikal a'la an gane ku an siffanta ubangiji amma bil ma'arifa amma anan an siffanta shi da nakira tare da cewa wanne yafi kamala tsakanin nakira da ma'arifa amma anan gurin nakira din tafi kamala kun gane ku wannan saboda wani dalili da ga gaba ya zo kila cikin karatu wato mutum ya tara hankalinsa wuri guda dangane da abin da yake faɗa da abin da yake aikatawa da ya ce Allahu akbar yana tunanin bakin yana tunanin wannan ma'anar sannan kuma sai ya karanta wato ainihin a ɗaya daga cikin addu'iyatul istiftah addu'o'in buɗe sallah an gane ko wato ita ma yana tara hankalinsa lokacin da yake karanta ta wada wace ma'ana yake faɗa da bakinsa na faɗa zuciyarsa na hararo ma'anar da yake faɗa kuna fahimta da kyau idan ya karanta Allahumma ba'id baini wa baina khataaya Allahumma kaza Allahumma kaza Allahumma kaza in ita ya karanta in wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ba'ana min al-mushrikeena inna salati wa nusuki idan ita ya karanta duk da kowace ta karanta ya zanto zuciyarsa na hararo ma'anar da ya kammala ya zo isti'aza a'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi zuciyarsa na hararo ma'anar yazo basmala haka da yazo fatiha haka tun daga alhamdulillah zuwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya san wannan munajati ne shi da Allah idan yace kaza Allah ya ce kaza idan yace kaza Allah ya ce kaza tun daga ihdinas siratal mustaqim zuwa lil dalil ya san addu'a ya roƙon Allah yi duk zuciyarsa na halarto wannan sai kuma ya zo ya shiga cikin karatun sura ina yake karantawa duk surar da ya zaba ya kasance dai yana kokarin hararo ma'anarta in tana magana kan tashin kiyama ne yana kokarin kiyaye ma'anar in tana magana kan wato anashin aljanna yana hararo ma'anar in magana wuta ne yana hararo ma'anar umarnin sallah ne umarnin zakka ne yana kokarin gano ma'anar to wannan shi ke taimakawa ka fi karfin shaidan a cikin sallar ka. kun gane ko kuma shi ke rage wasu wasi haka lokacin da ya kabbara ya zo ya ruku'i abubuwan da zai karanta cikin ruku'i na tasbihi dukkan su suna yana kokarin halarto ma'anarsu haka in ya dago ya tafi sujada jada abinda zai karanta cikin sujada da yana halarto ma'anarsa to waɗannan su ne ababai abu na babban abin da ke jawo ta da hankali kenan sannan wa yastahdiru annahu munajil lillahi ta'ala ka annahu yarahu ya halarto zuciyarsa kamar gashi yana munajati da Allah kamar gashi yana ganin Allah din fa innal musalli yunaji rabba domin mai sallah yana munajati da Allah ne wal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wannan ko shine ihsani bautar Allah kamar kana ganin sa dan ko baka ganin shi shi yana ganin ka thumma kullama zaqa al-abdu halawata sala yayin da duk bawa ya dandane zakin sallah kana anjaza kana injizabuhu ilaiha aukada wato jawo wasa zuwa ga sallar sai ya fi karfi kana jan jin ta kana ƙara jayuwa zuwa gare ta wa hadha yakunu bihasabi bihasbi quwwati al-iman wannan kuwa yakan faru ne gwargwadon karfin imanin mutum wal asbabul muqwiya ko al muqawwiya lil imani kathira sababba da ke karfafa imani kuma suna da yawa kun gane ko wannan magana ta ibnu taymiya tana da kyau kwarai da gaske don wannan shine abinda ke sa mutum ya samu kusu'i cikin sallah mace ko namiji to kaga wannan wannan yana wajabtan mana mu san abin da muke karantawa na ayoyin alqur'ani to sanin kuma abin da zamu karanta a nayoyin Qur'ani yana tilasta mana kenan neman ilimi da zuwa inda ake karatu an fahimta ku fa inna ma fil qalbi min ma'rifati Allah wa mahabbatihi wa khashyatihi wa ikhlas ad-din lahu wa khawfihi wa raja'ihi wa tasdiq bi akhbarihi wa ghayr dhalik wa tasdiqa bi akhbarihi wa ghayr dhalik mimma yatabayanu an-nasu fihi wa yatafadaluna tafadalan 'azima yace domin abin da ke cikin zuciya na sanin Allah da son shi da kaskantar da kai gare shi da ke da da da da ke bantarsa da addini da tsoronsa da fatan rahamarsa da gaskata labaransa da wani haka duk wannan ababai ne da mutane ke sha bamban cikinsa kuma suke samun fifiko fifiko mai girma wane ya fi wane wane ya fi wane an gane ko wa kawai zalik kullu mazdada al-abd tadabbur lil-qur'an hakan na karfafuwa duk lokacin da bawa ya ƙara nutsawa wajen tadabburin Alƙur'ani wa fahaman wa ma'rifatan bi asma'illahi wa sifatihi da kokarin sanin a sunayen Allah da sifofinsa da fahimtar su idan ka ce al-ghafur me take nufi idan ka ce al-aziz me take nufi idan ka ce al-jabbar idan me take nufi idan ka ce annafi'u dar me take nufi wato sanin waɗannan sunayen ta fuskar ma'ana da kuma ganin shin na bautata wa Allah da ma'anan nan da sunayen suka yana ɗaya daga cikin abin da ke ƙara imanin mutum an gane ko wa azhara faqarahu ilayhi fi ibadatihi kuma wannan zai ƙara nuna bukatuwar bawa zuwa ga ubangiji wajen bautar da yake wa Allah wa istighalahu bihi da shigaltuwarsa da shi fa innahu la salaha lahu illa bi an yakuna Allah huwa ma'budahu alladhi yatma'innu ilayhi ba inda za a yi bawa ya samu nagarta sai in ya yarda Allah shine abin bautarsa wanda yake natsuwa gare shi ba wani mutum a duniya da kake jin natsuwa in ka kai bukatunka zuwa gare shi sai Allah to wannan shi ke nuna ka zama cikakken bawa amma in har akwai wani da zaka kaiwa bukatar ka sama da Allah to ka tabbatar ka zama tababbe a duniya ko a lahira kun gane ko duk wani wanda zaka ce ya taimaka ma da kaza a zuciyarka tana damfara da Allah cewa sai in Allah ya so ne wani din zai iya taimaka maka kuma taimakon kana neman sa ne a wajen Allah shi wannan sababi ne kawai sababi kuwa in babu wannan sababin a iya samun wancan in babu wancan a iya samun wancan kamar mai jin yunwa ne babban sa shine koshi amma sababin da ke sa a koshi nau'ika ne masu yawa wani lokacin a cituwo wani lokacin burabusko wani lokacin shinkafa wani lokacin dankali wani lokacin fura duk wannan sababa ne na me na koshi amma dai koshi din abu ɗaya ne to sababi ko yan an rasa wancan ba sai a rike wannan ba yan an rasa wancan ba sai a rike wannan ba duk wanda ce ba zai ci komai ba sai shinkafa ai ka san ba yunwa yake ji ba domin in ya ji yunwa ta sosai in ya rasa shinkafa zai rike wani abin a matsayin sababi na koshi ko da ko da kullum wancan sababin ya saba to haka idan wannan ya hana ka ba ka jin cewa tun da ya hana ka ka taɓe sai ka tafi wurin wancan in ya hana ka wajen wancan in ya hana ka wajen wancan dan ka san mai bayarwa din na kololuwa shine wa waɗannan dukkan su sababi ne cikin su kowanne ana iya samun canjin sa amma Allah bai da canji kowa yana da musaya Allah ko ba a musayarsa to sai ka rataye ka da shi subhanahu wataala to wannan shine bawa nagartaccen bawa wanda yake cikin salaha kun gane ko yace wa ya annasu bihi kuma yake dauke kewa da ubangijinsa wa talazzazu bi zikrihi yake jin dan wa yaltazzu bi zikrihi yake jin dan dan ambatansa wala husula li hadha illa bi anatillahi hakan baya yiwa sai ga wanda ya nemi taimakon Allah wa mata lam yu'inhu Allah ala zalika lam yuslihu wala haula wala quwwata illa billah yayin da dan Allah bai taimaki bawa akan wannan ba to ba inda za a yi bawa ya inganta ba karfi ba dabara kuma sai daga kasar din ubangiji karshe dai bawa mummuni zai riko da sababi amma zai dogara ga Allah madaukakin sarki kar ka dauka dabara kace za ta sa ka je tudun mun tsira ba da dabara bane kake zama nagartacce ba dolanci bane ko mutum ke zama tababbe a sai daga mankatar don ubangiji ta'ala ba ma ta sha'una illa ya faɗi wannan ne bayan ya ce liman sha aminkum an yastati wanda ya ga dama cikin ku to ya kimtsu amma sai ce wa ma ta sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin wato duk yadda ya so ya kimtso in ba daga mankatar dan ubangiji ba zai kimtso ba da haka in kana son kimtsuwa sai ka bi hanyar da Allah ya tsara wanda in an bi za a shiryu da ita qur'ani hadisi sannan kuma sai ka roke shi ta hanyar kaskantar da kai sai ya shirya da kai amma kana son shirya ba ruwanka da qur'ani kana son shirya ba ruwanka da hadisi <laughs> wannan kai san ba zai yi ba tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabi babu yanda zai kana neman tsira a cikin ruwa ga tambal tambal din teku sai kuma wato ka ce ba ruwanka da jirgin ruwa babu yanda za a yi kuma ka dauko jirgin ruwa ka kawo shi fa ko ka ce shi zai tuka ka daga nan zuwa da maturu wannan kuma sai mota kuma kowane irin abu akwai sababin sa azani zawarul awarid abu na biyu a samu gushewar duk abin da ke ture wancan kushoyi din wa huwa al-ijtihad fi dafa'i ma yushghilu al-qalba to wannan kuma sai bawa ya zanto yana da kokari wajen kawar da duk abin da ke shagaltar da zuciya min tafakkur al-insani fi ma la yufiduhu fi ibadatihi na tunani cikin abin da baya taimakawa bawa wajen ibadarsa wa tadabbur al-jawazib allati tajzibu al-qalba amma qasudi as-sala mutum ya lura da ababe masu jan hankali irin wanda suke dauke hankalin dauke tunanin bawa daga manufar sallah shi yasa sai manzo Allah ya dauke wannan riga to haka idan da hoto a ɗakin ka sai ka ɗauke shi haka idan da duk wani abu wanda yake mai ɗaukar hankali sai ya zanto baya alƙiblar ka lokacin da zaka yi sallah shi yasa su lokacin sahabbai wato sukan ware wuri ne ko da nafila mutum zai a cikin gidansa ba wai a ko ina ta kama yi yake ba yana ware wani wuri dan ya kasance yanayin wurin ya dace da munajati da Allah ba abin da zai ɗauki hankalin mutum na wani abu mai zane ko na abu mai fenti ko na abu mai kala kala ballantana kuma hoto an gane ku wa hadha fi kulli abdin bi hasabihi kowane bawa kowa yana da yana da gwargwadon abin da yake da shi na wannan din fa inna kasratul wasawis bi hasabi kasrati shubuhat wa shahawat in kaga wasu wasu yayi yawa to kana da shubuha da yawa kana da sha'awa mai yawa kuma ba wai sha'awa ta iya mace ba wadda ita ce galibi an ce sha'awa sai wani dauka ita ake nufi a sha'awa ta dukkan wani abin sha'awa sha'awar duniya sha'awar gida sha'awar abin hawa sha'awar tufafin yayi sha'awar mace sha'awar dukkan wani sha'awar mukami matsayi wane ne in suka yawa ta tarar da mutum to sai ya samu wasu wasi a cikin sallah yayi sallah bai saraka a yi ba kun gane ko to ashubuhat kuma shine duk abin da kake da shi ba da tabbas shubuhat ba dalili bane ba shubuha abin da yayi kama da dalili amma ba dalili ba an gane ko wa ta'liqul qalbi bil mahbubati allati yansarifu al ila talabiha da ko mutum ya rataye zuciyarsa da waɗansu dangin ababen su wanda hankali ɗin sai ya taru zuwa gare su wal abdul kayyis bawa mai kaifin hankali ya yajtahidu fi kamalil huduri yana yin kokari ne wajen halarto da halartuwarsa a gaban ubangiji kamar yana fadar Allah wala haula wala quwwata illa billah babul jam'i bayna salatayn fi safari babin da yake magana dangane da hada salloli guda biyu a cikin halin tafiya abin da ake nufi da salloli guda biyu salloli guda biyu masu tarayyar lokaci kamar azahar da la'asar magariba da isha'i an gane ko wato banda asubahi asubahi ba a hada ta da kowace sallah sannan kuma banda magariba da la'asar idan muka ce banda asubahi dan asbahi na iya yiwa ne a ce a hada ta da insha'i ko a hada ta da azhar dan wannan tana gaban ta wannan tana bayanta to ba a hada ta da su sannan ita kuma la'asar ba a hada ta da wadda take bayanta sai wadda take kafinta wadda take kafinta ita ce me wadda take bayanta ita ce me magariba to ba a hada su da juna wato ana hada salloli ne masu tarayyar lokaci azhar da la'asar da kuma magariba da isha'i wato a cikin tafiya malam ya kulla wannan babi dan ya nuna mana cewa ashe banda aikin haji banda ruwan sama sannan tafiya ma ɗaya ce daga cikin sababa da ke sa a haɗa salloli guda biyu masu tarayyar lokaci الحديث الثامن والعشرون بعد المئة حديثي نأشرين دتكوس دليل أشرين دتكوس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالت قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء an karɓo hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah shi kare da gare shi Abdullahi dan Abbas Abbas kuma babban annabi kenan wato da shi Abdullahi dan Abbas da manzon Allah kamar dan war dan kani suke domin da Abdullahi mahaifin manzon Allah da Al-Abbas mahaifin Abdullahi bin Abbas dukkan su ya ya ne ga Abdul Muttalib an karɓar hadisi daga abdullah dan yana cikin matasan sahabbai yara samari lokacin annabi annabi ya bar duniya abdullah dan bai wuce shekara ashirin ba ko wani abu makamancin haka kala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yajma'u baina salati zuhri wal asr manzon Allah ya kasance yana hada tsakanin sallan azhar da al'asr idza kana ala zahri sayrin in yana kan gabar tafiya wa yajma'u baina al-maghrib wal isha yakan hada kuma tsakanin magariba da isha'i sai ya shiru shi ma yana nufin idza kana ala zahari sayrin ba sai ya maimaita shi ba da maimaita shi ya zama maimaike kamar yadda Allah yake cewa ne wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayni fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaka wani sai dauka liman ittaka yana koma ne zuwa ga man ta'akhkhara shi liman ittaqa ya shafi fa man ta'ajjala fi yawmaini ya shafi wa man ta'akhkhara dukkan su dai liman ittaqa da in ba ta kawa din kwana biyu ma ba lada ki ta ba ta kawa kuma kwana uku ma kuma ba lada kar ka dauka kwana uku za a samu lada ga masu takawa amma kwana biyu babu lada tunda ba masu takawa ko na makamancin haka limani taka dai ta shafi na farkon ta shafi na biyun amma an kawo guda ɗayan da ta shafi waɗancan guda biyu idza kana ala zahari sayrin ma'ana idan manzon Allah yana cikin tafiya yakan hada salloli guda biyu masu tarayyar lokaci azhar da la'asar da ko magriba da isha'i to wannan hadisi haka ya kawo ba tare da yayi bayanin wani irin jami'i ba jam'u taqdim ta yadda za a jawo la'asar a yi ta a lokacin azhar ko jam'u ta'khir ta yadda za a dauki azhar a kai ta lokacin la'asar haka kawai yace yajma'u yana hadawa kun gane ko to abin da za a koya cikin hadisin shi za mu karanta kun san ba sharhin duka muke karanta ba na farko jawazul jam'i baina salatai zuhri wal asri wa baina salatai al maghrib wal isha halattin hada sallolin azhar da al'asar da ko magriba da isha tunda aka ce jawaz me wanne yake nuna wa halacci ma'ana ba dole bane idan mutum ya sallolin ɗaiɗai su sun yi in ya hada kuma to an halatta masa hadawa kenan na biyu umumul hadisi yufidu jawaz jawaz at-taqdim hadisin an kawo shi dan ya zama am wato da lafazi na am zuwan sa da lafazin am ya nuna halaccin haɗa jam'u taqdim ko jam'u ta'khir baina salati da tsakanin salloli guda biyu wa qad dallat kama taqaddama yace dalilai ko sun nuna haka an gane ko ma'ana abin da ya tabbata shine manzon Allah yana yin jam'u taqdim yana kuma yin jam'u ta'khir da waɗansu hadisan daban a musnad na Imam Ahmad da wadansu littafan sunna amma a cikin Bukhari an nuna yanayin jam'i kawai sai aka yi shiru ba a ce taqdim ko ta'khir ba ba a nassanta kowanne ba da haka sai fuka hawo suka yi sabani waɗansu malaman sai ya kasance gaba ɗaya su ba sa yin jam'i ko na taqdim ko na ta'khiri dan an yi tafiya kawai suna yin kasar din ne ita kadai kawai suna yin jam'i ne a wuri ɗaya shine a lokacin aikin hajji suka ce shi ma linnusuki lalis safari saboda ibadar aikin haji amma ba wai dan tafiya ba yan hanafiya kenan ko wadansu su wadansu malaman kuma suka ce sun yadda a yi jam'u ta'khir amma ba za a yi takadim ba an gane ko Wadansu kuma gaba ɗaya suka ce ma shi jam'in babu suri ne jam'u suri ne ba haka malikiya ta tafi ba me jam'u suri a ido kana ganin jam'i ne amma a hakikatan ba jam'i bane ba shine suka ce mai suka ce sai ka dauki azhar din ka tafi da ita karshen lokacinta daidai lokacin da kana gamawa muktarar la'asar na shigowa sai ka tashi ka yi ta to kaga azhar ka yi ta a lokacin ta la'asar ma ka yi ta a lokacin ba jami'i kai ba dan azhar bata shiga lokacin la'asar ba la'asar bata shigo lokacin azhar ba jam'u suri kenan ni kuma zan kalubalance ku a duniya ba wanda zai iya maka jam'u suri a yau in akwai shi kuma ya daga hannu mu gaishe dan akwai shi a rubuce amma la waqi alahu shi yasa ma malamai da suka tashi raddi ga malikiya akan wannan suka ce dan menene dalilin da yasa manzon Allah ya ayi jam'i dan ya tsananta ko dan ya saukaka dan ya saukaka to in dan a samu sauki ne yasa aka yi jam'i yanzu ko da kuka ce ayi jam'in suri matsala kuka haifar domin wane ne zai auna ya ce yanzu saura minti goma lokacin azhar ya fita saura sha saura kuma goma da sakan ashirin ko da rabin minti la'asar ta shigo to bari in yi maza in yi azahar cikin minti goma lokacin da zan tashi kafin in kammala iqama la'asar ta shigo sai in kabarta takbiratul ihram kaga na yi jan usuri kenan waye zai iya wannan shine suka ce shay'un la yastati'uhu al-khawas dahika an al-awam shebantattun mutane ma a samu dakkan malamai a ce ku zo ku yi mana jan suri zai musu wahalar yi ballanta daga gama garin mutane shi kuma addinin suya suka fi yawa a ciki tsakanin ke bantattu daga magari gama gari suka fi yawa to kuma sai annabi ya dora abin da ba wanda zai iya sai khawas a khawas din ma khawasul khawasi ba zai yi da haka ya jama'a yadda hadisi ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana idan ya yada zango a masauki lokacin azhar yayi sai ya sallaci azhar a nan take ya kuma tashi ya kawo la'asar idan yana cikin tafiya lokacin azhar yayi masa a hanya baya taka birki sai ya bari sai la'asar ta shigo sai ya tsaya sai ya azhar din yayi la'asar kaga yana yin jam'u taqdim yana yin jam'u ta'khir yaushe zai jam'u taqdim idan ya yada zango a masauki ka tsaya wani wuri zaka ci abinci ka tsaya wani wuri zaka sha mai kana duba sai ga lokacin azhar ya shigo sai kai mai. sai ka sallaci azhar sai kuma ka tashi kuma ka yi la'asar a lokacin amma kana cikin tafiya la'asar ta yi a azhar ta yi lokacin tsayawar ka bai ba ba ka tashi tsayawa ba sai da la'asar ta yi to da la'asar ta yi sai ka yi tsaya a lokacin sai ka sallaci azhar da la'asar ko jamu gadin ko jamu ta'khir ma'ana in ka yi da zango a farkon azhar ga da kai in kuma baka tsaya ba kana tafiya azhar ta kan maka ba za ka tsaya ba har sai la'asar ta yi sai ka tsaya sai ka hada wannan shine sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi jamu taqdim ya yi jamu ta'khir amma jamu usuri kukan to irin wannan bayanan ne idan an yi wanda bai saba ji ba sai ya ce to an yi rashin kunya ga malamai shi kuma wannan bayanan da muka yi shi ma malamai ne suka faɗe shi yanzu nan ba tafsirar Allah bane ba ko da baka da komai sai sharhin sa ka je ka karanta sharhin sa ka gani to balantana kuma idan kana da kana da kana da abin nan gashi nan da suna umdatul ahkam na ihkamul ahkam sharh umdatul ahkam na ibn daqiq al-eid wanda ya wuce tun wajen shekara 800 ko 900 baya kaje ka ga yadda za a tsitsefe maka matsala a fiki hance din sosai da sosai da bayani to amma matsalar mu shine wato wanda wanda shi musu ya iya bai iya karatu ba kuma duk abin da ya karanta shine ilimi abin da duk hankalinsa bai gaba sai ce babu shi ba ya babu shi a littafi ba a shi bai gani ba ban gani ba ba hujja ba shi je ka leka mana haka wani sai ce ba mu taba ji ba fi aba'in al'awali na sai to ba dama tunda ba ku je kun leka ba za ku gani kamar mutum ne yana daki aka ce kai waje da zafi yace ni ko ban ga rana ba fito waje mana ba sai ka ganta ba amma kana daki ka ce babu rana na uku zahiruhu annahu khassun bima idza jadda bihi sayru yace fa amma jam'u taqdim ko jam'u ta'khir keɓantacce ne kadai ga wanda wahala ta yi masa wanda wanda wanda ya wahala cikin tafiya wa taqaddama al-khilafu fi zalika sabani ya gabata game da haka wa adillatul ulama fihi da kuma dalilan da malamai suka faɗa qala ibn daqiq al-eid ibn daqiq al-eid ya ce wal hadith yadullu ala al-jam'i idza kana ala dhahri sayrin hadisin na nuna halaccin jam'i idan mutum yana cikin halin tafiya walaula wurudu ghairihi min al-ahadith bil jam'i fi ghairi hadhihi hala lakana ad-dalilu yaktazi imtina' al-jam'i fi ghairihi yace ba dan waɗansu dalilan sun zo cewa ya halatta hada sallah guda biyu ko da ba a halin tafiya ba to da zuwan wannan hadisin ya nuna sai dai a cikin tafiya ne kawai ake hadawa amma waɗansu hadisan sun zo sun nuna ana hadawa ko da ba a cikin tafiya ba kamar a filin arfa ana hadawa kamar idan an samu ruwa mai tsanani ana hadawa ko ba haka ba haka idan salatul khawf sallah ta tsoro nan ma ana me ana hadawa yace zuwan waɗancan dalilan ba dan su ba da wannan hadisin sai mu dauka kawai a tafiya ne ake jam'u bayna Shi shine maganar ibn dakiq al فجواز الجمع في هذا bi قد علق بصفة لم يكن ليجوز إلغاؤها yace hada sallah a cikin wannan hadisi an ratayar da shi da wata sifa wadda baya yiwa a jefar da ita mecece siffar shine idan ya kasance ala zahar sayrin walakin idza sahha al-jam'u fi halatin nuzuli fal amalu bihi aula amma idan har ya halatta a ce wato wai me yake nufi da ala zahar saidin waɗansu sun fassara shi cewa shine idan tafiya ta yi wahala ma'ana idan a tafiya din babu wahala to amma sai ya kawo wata matsala ku dube da malamai su ce idza sahal jam'u fi har ya halatta lokacin da mutum yake gida ma yana masauki ya halatta ya hada salloli guda biyu ka hada da al'asar a lokacin me ne wahala kuma a ciki to ina ga idan kana cikin kan tafiyar ba ya da zango kai ba mun babu aula kun fahimci bikin sa ko لقيام دليل اخر على الجواز في غير هذه السوره don akwai dalili daban da ya zo wanda yake nuna yin halaccin hada salloli ba a cikin sura ta tafiya ba a anisaira ina nufin ba a tafiya ba wa qiyamu zalika dalili dullu ala ilga'i i'tibari hadha alwasf cewa ala zahiri sayrin wasfun ne ghair mu'tabar ba wai lalle da inda wahala ba ولا يمكن أن يعارض ذلك الدليل بالمفهوم من الحديث لأن دلالة ذلك المنطوق على الجواز fitilka تلك السورة بخصوصها arga. magana ce ta malaman usulul fiqh ramzi irin nasu waɗansu waɗanda suke ganin cewa ana hada jam'i ne kadai a halin tafiya suka kafa hadisin da idza kana ala zahari sayrin ma'ana in yana cikin tafiya yana hada salloli guda biyu me za ka fahimta karkashin wannan lafazin in baya cikin tafiya fa baya haɗawa to wannan kaga mafhumi ne to hadisai da suka zo suke nuna halaccin hada salloli guda biyu lokacin jin tsoro mantuki ne ba ka daukan wannan mafhumin dan ka ci karo da me wancan mantuki din an gane ko domin da dilalatul mantuk da dilala ta mafhum wacce ce tafi karfi dilalatul mantuk wa qawamin min dilalatul mafhum an fahimta ko yadullu alhadithu abu na hudu hadisi na nuna wa wa ghayruhu min da shi da wanda ba shi ba cikin hadisai suna nuna anna aljam'a yahtassu bizuhri ma al-asri wal maghribi ma al-isha wa anna al-fajra la tujma'u ila shay'in minha wannan bayanin ya gabata a da Hausa babu kasri salati babin da yake magana da yin kasran sallah a cikin a cikin tafiya akan sa zamu dan shi ma hadisi ɗaya ne ko الحديث التاسع والعشرون بعد المئة حديثي نأسرين نتريد أسرين دسرة أنا رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله كان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك wannan hadisi ne na ɗari da ashirin da tara an karɓo shi daga abdullahi dan umar allah shi kare yadda a gare shi kala yace sahibtu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na abokanci manzon allah tsira da abinci su tabbata gare shi a halin tafiya fa kana la yazidu fi safari ala rak'ataini sai ya kasance baya karawa akan raka'o'i biyu a dukkan sallah mai raka'a hudu azhar la'asar da isha'i baya karawa akan raka'o'i biyu wa aba bakrin wa umara wa usmana kazalika yana nufin sahibtu aba bakrin wa umara wa usmana kazalika haka na na yi tafiya tare da abubakar siddiq na yi tafiya da umar na yi tafiya da usman kazalika su ma haka suna yin mai. asru kasar kuma ana yin ta ne ga dukkan sallah mai raka'o'i guda hudu mai raka'a uku ba a mata kasaru mai raka'a biyu ma ba a mata kasaru ma yu'khadhu bil hadith abinda za a koya cikin hadisin na farko mashru'iyatu qasri salati ar-ruba'iyya fi safar ila rak'atayn shar'antuwar takaita sallah mai raka'a hudu a halin tafiya a man shi ta raka'a biyu ثانيا نبي أن القصر هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين في أسفارهم yin kasar shine sunnar annabi shine sunnar abubakar da umar da usman da ali khulafa'ur rashidun kenan a halin tafiye tafiyen su na uku annal qasr amun fi safar al wal wa kulli safari ta'a mala yace yin kasru ya shafi kowace irin tafiya tafiyar aikin haji tafiyar jihadi da dukkan wata tafiya ta yin da'a wannan cewa da yin tafiya ta yin da'a shi malam abdullal bassam ya tafi ne akan mazhabinsa dan shi a mazhabinsa in mutum ya tafiya ta sabo ba zai yi kasar ba amma tafiya ta da'a mutum zai yi kun gane ko kuma ina jin ya takaita kwarai da gaske da ya kamata ya ce kawai dukkan wata tafiya wadda ba ta haram ba don sai zanto in da'a ce ta shiga ciki in ma ba da'a ba ce ta jawaz ce dan mutumin da ya tafi farauta wata ibada ya tafi ya tafi abin da yake jaizi ne duk da haka zai kasu kun gane ko to dai kamar yadda ya tabbata wato a maganganu na mahaki ko na minal ulama kowace irin tafiya mutum zai mata kasaru sawa'un tafiya ce ta da'a ko tafiya ce ta sabo saban ka daban halaccin kai kasaru kuma daban kun bayyana ko idan mutum ya kiyan kasaru ga kuma sabo ya zama sabo akan sabo ke idan kuma kace dan me zai kasaru ai kasaru bata dace da shi sai kace to dan me zai sallah gaba daya ai sallah bata dace da shi dan me ta fashi yake sallah galibin kuma akwai malamin da zai ce dan ka tafi fashi kuma shikenan ka daina sallah ko dan ka tafi wata tafiya ta sabo ka daina sallah to tunda ka yarda zai sallah to kuma sai ka yarda zai zai kasar kuma ka yarda dan salatai ne ko da yake magana akan kaso ta fi karfi sama da jan salatai ne domin jan salatai ne idan mutum bai yi ba ba a cewa yayi sako kun gane ko amma kasar fa idan mutum a madadin yayi kasar sai ya cika sallah kaga ko magana akan shi don an bi ta ibn hazm baka da sallah kuma wallahi yana da dalili mai karfi dan hadisin Aisha take cewa Allah sallallahu ya ce an Aisha kai take cewa an shar'anta sallah farkon lokacin da aka shar'anta raka'o biyu biyu biyu sai aka tabbatar da ita a haka a halin tafiya sai aka ƙara adadinta a halin zaman gida to a halin tafiya sai aka tabbatar kai sai ka ce baka yadda ba sai ka kara kaga wallahi wannan hadisin idan ibn hazm ya je hawa mutum shi to zai zai fama mai yawan gaske kafin ya to shi wallahi ne dai ba zan iya bada fatawa da cewa idan kai tafiya wai ka cika sallah ba ka tabbatar kai kasaru shine zaman ka lafiya da amma yuri buka ila domin idan kai kasar kowa ya yadda kana da sallah idan ko ka kuskura ka cika to a wurin waɗansu kana da sallah a wurin waɗansu baka da sallah ka gara ka fita daga cikin sabani a wannan idan ka samu jami'i kuma ya hukuncin ka daban wanda je zai bi jami'i kan dole ya cika idan shine sunna din an fahimci wannan wa qad alhaqa ulama al asfar al mubaha malai ce malamai ma sun riskar da tafiyoyi na halal qala an-nawawi imam an-nawawi yace ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر mafiya yawan malamai sun tafi kan halarci yin kasar a cikin dukkan wata tafiya ta halal wa ba'dhum lam yujiz al fi safar al wadansu malaman suna ganin ba halal bane mutum yayi kasar idan tafiyarsa ta sabo ce wa sahihu sahihin zance annar rukhsata ammatun wato rangwame da shari'a ta bayar wajen kasar da gamammiya ce yasawi fiha kullu ahad kowa yana ciki da mai da mara da'a da mai tafiya ta da'a da mai tafiya ta mubah fa innahu lam a wannan kenan an gama na hudu lutful maula bi khalqihi tausayi da Allah ke ji na bayinsa wa samahatu hadhihi shari'atu al-muhammadiyya da rangume na wannan shari'a ta annabi Muhammad haythu sahala da ala khalqihi Allah ya sauƙaƙa sa'anin ibada ga bayinsa ta yadda ba ce dole sai sun cika sallah ba halin tafiya sai aka ba su daman yin kasaru fa innahu lamma kana safaru mazunnatul mashaqqa rakhasa yayin da safar ya kasance akwai tsammanin wahala sai rangwame na tauye sallah na lahum rangwame wajen rage yawan wato ba wai dan wahalar bane dan kar wani ce to ani na tafiya cikin mota mai AC ba wahala dan haka ba zan yi ba a'a ko na tafiya a jirgin sama bazan yi kasar ba a'a za ka yi kasar ne idan ka yi tafiya ko ka sha wahala ko baka sha ba amma abinda malamai ke magana akwai tsammanin shan wahala a cikin tafiya amma ba lallai bane kuma a sha wahala din ta iya ka sha wahala ta iya baka sha wahala ba sannan ita wahala iri biyu ce akwai wahala ta gangan jiki akwai wahala ta zuci wahala ta gangan jiki ga yunwa ga kishirwa zafin rana dukan ruwan sama sanyin hunturu wahala ta ci kuma kewa da kadaici da kake ji wannan kan ko a cikin jirgi ne ko a mota mai AC ne baka jin kadaici kana barin gari da kilomita goma goma sha biyar sai ka ji kana cikin kadaici kana tana matarka kana tana danka kana tana makwacinka kana tana mai kabari kana tana mai dakatar kana tana ka isa lafiya ko ba ka isa lafiya ba wannan ba wahala bace ba to wa idza zadat al mashaqqatu bi qital al adu khuffifa anhum ba'd as salati aidan idan wahala ta yi wahala a sakamakon yakin abokanan adawa to kuma sai a rika ƙara tawaye bayan an rage ma ko in sai kuma a rage ma wajabcin tsayuwa wajabcin ruku'i daidai wa daida ko yin sallah ta gida irin yadda aka saba na biyar a safaru fi hadal hadisi mutlak mala yace safar da aka ambata idan manzo Allah ya kasance a la zaharin sairin safar din ya zanto a kofa a buɗe ne ko kuma safar kai da ke cikin nan da yace la yaziru fi safari safar din wato gamamme ne ya shafi kowace irin tafiya lam yuqayyid bi tawil lam yuqayyad bi tawil ba ta kaice shi ba cewa sai in doguwar tafiya ce ko gajerar tafiya ce wala hasanu an yabqa ala itlaqihi fa yatarakhas fi kulli ma sumiya safaran mafi kyau a kyale wannan hadisi da fadin sa kar wani ce sai tafiya ta kai kilomita a tamanin da kaza ko sai ya kai mil arba'in da kaza ko sai ya kai sittin da kaza ko sai ya kai kwana biyu da kwana uku duk ba wani hujja akan wannan ba wanda ya ce wa ba za ka yi kasar ba sai in tafiyar ka ta kai mil 48 ko 68 ko 80 ko 20 ko 40 duk abin da sunan shi tafiya kenan ita ko idan ka ɗauki kalmar safar duba kowane kamus da ka sani ɗauki sinadarin sa fa ra wato sinun da fa'un da ra'un wanda shine mabuɗi na shiga kowane kamus na larabci duk kalmar eh, kalmar safaru laysa laha haddun fil lugha wa laysa laha haddun fil shar'i ba ta da iyaka a larabci cewa wai ana cewa safaru safaru in ya kai kilomita kaza ta yadda in bai kai kaza bai zama safaru ba babu wannan sannan ba ta da haddi a shari'a a ce a shari'ance ga wata aya ko hadisi sun ce sai in tafiya ta kai kilomita kaza ta zama tafiya in bata kai wannan ba ta zama tafiya ba a'a al fi zalika al'ur. akan koma ne zuwa ga al'adun mutane a garin su al'adar mutanen Borno mutanen Maiduguri al'ada mutanen Maiduguri idan mutum ya tashi daga cikin ƙwaryar garin Maiduguri sai ya je auno ya yi tafiya ne ko ya je unguwa ya yi tafiya ko to zai kasaru in kuma unguwa ce to ba zai kasaru ba idan mutum ya tashi daga cikin garin Maiduguri sai je university na Maiduguri can kan titin ba ma ya yi tafiya ne ko ya je unguwa ya je unguwa to kaga wanda ya je unguwa ko ba zai kasu ba ina fatan kun fahimta wannan shine ma'aunin bambance tsakanin unguwa da tafiya an gane ko bambance tsakanin unguwa da tafiya duk wurin da ya wuce ba unguwa ba sunan shi ai za a ce wani yayi tafiya to kasar zai in ya tafi dambuwa kaga yayi tafiya in ya tafi kwandiga ta yayi tafiya ya tafi bama yayi tafiya ya tafi da maturu yayi tafiya duk wannan kasar zai a ciki abinda duk bai kai wannan ba wanda kawai sai dai a ce masa ya je unguwa mutum ya tashi daga bama road ya tafi bulunkutu ya tashi daga buluntuku ya bulunkutu ya tafi university na Maiduguri ya tashi daga university na Maiduguri ya taho Dambuwa road daga Dambuwa road ka tafi tushen baga dukan waɗannan kaga waɗansu unguwanni ne wannan karshen gari daga gabas wannan karshen gari daga kudu wannan karshen gari daga yamma wannan amma duk sunan su ne unguwa ya je unguwa ya je unguwa ba za a ce ya yi tafiya ba to kaga duk abin da mutum ba tafiya ba za a ce masa to kuma ba zai kasuru ba wannan shine ma'aunin duk wanda ya ce maka a a ai idan an ci mil 40 da takwas ko mil 80 ko mil 60 ko mil 70 shine za a kasuru ka ce ya baka aya ko hadisi wallahi tallahi ba zai iya kawo ba ce ya kawo nabiyuni bil min kuntum sadiqina ko za ka ce da ya tashi da hayaniya da fada kace ba me na fada nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqina hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhann wa in antum illa takhrusun kuna da wani ilimi ku dan fito wannan mamu gani. fada mana mana in kace malam wani ya ce to shi malam wani ya fada masa malam wani shi kuma ya fada masa malam wani shi kuma ya fada masa abu hurairah abu hurairah ya fada masa manzon Allah ce to shikenan mun yadda amma malam wani shi ya fada masa malam wani shi ya fada masa haka ya fahimta a ya fahimta shi kadai ma'ana to saman shi fa ba da malami shi dole dai kowane malami na da malami kowane malami na da malami har a je zuwa ga manzon Allah daga manzon Allah zuwa Jibril daga Jibril zuwa ga Allah madaukaki shike yin wahayi zuwa ga annabawa din ta hanyar Jibril Ibn al-Qayyim yace kowace kofa a toshe take sai kofa daya ita ce kofar manzon Allah duk mutumin da ya bi kofar da ta kai shi zuwa ga manzon Allah ya bi kofa budadda wanda duk ya bi ta yanke a hanya ya buga raunin hanya wallahi ta yanke hanya to ta buga raunin hanya an gane ko amma ta qayyiduhu bi muddatin muayyana ta kaice tafiya da wata mudda sananniya kamar yini dai ko yini biyu ko kwana uku au bi farasika mahduda ko kuma da waɗansu mulamulai iyakantattu falan yasbut fihi shay'un ba abin da ya tabbata daga manzon Allah sai ma ga maganar nan gurin ga ta alittafi قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ابن تيميه yace as lam yahuddahu sharu tafiya shari'a bata iyakan shari'u wato tafiya wato shari'a bata ta ba ba a cewa sai ta kai kaza walaysa lahu haddun fil ta da iyaka a lugar larabci fayurja'u fihi ila ma ya'rifuhu an-nas wa yatadunahu sai a koma zuwa ga abin da mutane suka sani suka kuma saba yin mu'amala da shi fama kana safaran fa huwa safarun duk abin da sunan shi tafiya a wurin mutane to ya zama shine tafiya duk abin da a wurin wannan ita ce magana wadda take kwakwara akan wannan babu ina ga sai mu dakata a nan gurin tun da yau ne so mun tafi kafin yammacin gobe abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya ce mana wassalamu alaikum warahmatullahi sai a kira sallah sannan tambayoyi sallah a kira sallah